rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta samu nasarar ceto wasu mutane da ake tsare da su a wata makaranta da ake cewa ta kangararru ce a garin rigasa da ke karamar hukumar igabi bayan wani samame da rundunar ta kai cp ali janga shine kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna ga kuma abin da yake cewa na zo nan ne an bani labari akan cewa wai akwai wani rehabilitation center ko kuwa islamic school ku da kanku 'yan jarida kun ga wannan ba islamic ko rehabilitation center ba ne wuri ne wanda aka zo aka samu bayan allah yara wasu ma daga kasashen waje aka kawo su akwai wani daga Burkina Faso wani daga Mali har Ghana ana luwaɗi da su ana su. ba irin azabar da ba a gana musu a nan wuri. wannan wurin gwamnati bata san da zamanta ba mu ma yan sanda ba mu san da zamanta ba kuma ga yadda aka yi building wurin ba yadda yaro zai gudu mutanen da rundunar yan sanda ta samu nasarar cetowa dukkanin su maza ne wasu an daure su da mari wasu kuma sun samu raunuka daban-daban a jikin su sannan wasu daga cikin su ba yan Najeriya ba ne akwai yan kasar Burkina Faso Kenya da kuma Ghana sai dai sun koka kan cin zarafin da suka ce ana yi masu a wannan makaranta Muhammad sunana wato sun kira shi Quranic boarding school duk abin da ake mu ba baya cikin musulunci ana wulakanta dan adam na farko akwai wanda za ku ga su don an fafasa shi da bugu na biyu ni za ku ga gasar ka an dore na kafa wani gasar ka an dore shi da rim duk inda zai je da rim din nan zai tafi in bayi zai je in bacci zai je wannan dore shi da janareta babu ci babu sha babu bacci za ta raka karfe 1 da rabi na dare in ka fito ka shiga masallaci kenan ana tsaye da bulala ana zagaya yanzu ga wannan kun ga bayan shi bakin gani na shi kadan ne za a daga ka a zane ka a zage ka a hana ka abinci babu irin wulakancin da ba za ka gani ba akwai wanda an dore su da sarkanan sun yi wata biyu ba su motsa ba in ruwa aka yi kansu zai kare ko me aka yi a kansu zai kare wallahi duka ake yi duka ake yi an ka je za ka yi sallah a duke ka a lura ana duka ana duka mutane duka kaga bulalai yanzu nan wallahi an sayo bulalai wallahi gidanmu nake so yanzu nan burkina faso amma ina da yayana a Baba na yake a kawo mana amma yayana ya kawo muhammadu burkina faso yana kintinau sai dai wanda ake zargi da cin zarafin waɗanda yake kula da su mai suna malam ya musanta duk abubuwan da ake zargin makarantar da aikatawa gaskiya ba gaskiya bane wannan wallahi ƙarya ne wallahi ba gaskiya ba wanda ga an buge shi aka ga wannan alamun ya yi dauke dauke suka kama shi aka hukunta shi wanda duka gan shi a daure to bai jin magana ne iyaye suka ce a daure shi gudun in an sake shi zai kama hanya shine dalilin daure shi to koya waɗanda ke makwabtaka da wannan makaranta ke kallon lamarin injiniya Muhammad Ali Jigo eh daru Ilman makaranta ne waɗanda matasa suka zo suka hada ta bayan sun hada ta matasa ne masu zafin tsauran ra'ayi na addini wanda kuma sun ware kansu daga cikin al'umma da karatu al'adu da mutane da ilimi da komai aƙidarsu suna tsaurarawa ne suna zafafawa ne kuma su sun ci addini ne tsantsa kawai sai dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce za ta ci gaba da gudanar da bincike kafin gurfanar da waɗanda ke da hannu wajen cin zarafin waɗannan mutane a gaban kuliya aminu sani sado kaduna arafai hausa